ana matuƙar bukata in yi shuru za su iya zuwa mafi yawansu ya zamanto sun kare alwala alhali ba su wanke kafafuwansu ba kuma malamai na usulul fiqi suna cewa akhirul bayan an waqatil haja la yajuz jinkirta bayani a lokacin da ake bukatan wannan bayani baya halatta saboda kamar za Allah baya so ya yi kasa a gwiwa baya so ya yi jinkiri har ya zamanto mutanen nan sun gama alwala shi ya sanya sai ya ɗaga murya to ƙila wani ya ce to ah, me ya sanya za Allah ya ɗaga murya a nan wajen alhali doron nasin alkur'ani ya ce wa fi mashik gadud min sautik inna an al-aswati la sautul hamir wa fi mashika wato kaɗan takaita a wajen tafiya kada ka dinga tafiya kamar na mahaukata tafiya wanda babu natsuwa a cikinsa wa gadud min sautik kuma ka rage sautinka kada ka ringa daga sauti kana magana kamar wanda ba shi da natsuwa sai Allah ta'ala ya ce inna ankaral aswati la sautul hamir lalle mafi mafi kyaman mafi kyaman ainihin sauti shine sautin jaki kaga wannan aya ya hana mutum mai natsuwa ya daga murya a wajen al'amarinsa an gano wannan ko saboda haka Allah ta'ala kaga wannan aya da Allah ke cewa wa kasir fi mashiqin nan kaga waka fi mashik wabdul min sautik kaga wato ka takaita game da a wajen tafiyanka kuma sannan ka rage sautinka kaga al-ittisa shine mutum ya tsaya tsakiya kada mutum ya zo yana tafiya birgi-birgi an gane ku a yana tafiya bin' ittisat an gane shi yasa Allah ya ce waqasid fi mashik waqdur min sautik wato ka takaita tafiyanka kuma ka dan rage sautinka to yanzu me ya zamu yi mu alakanta wannan aya da wancan hadisi shi wancan hadisi an ce fanada sallallahu alaihi wasallam bi a'la sautihi manzo Allah yayi kira da mafi dawakan sautin sa nan kuma gashi nasu alqur'ani ya hana ko mun san manzo sallallahu alaihi wasallam baya saba ma nasu alqur'ani to me ake nufi ya zamu yi jami'i? a ƙa'ida an ce iza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairihi idan har zai yi ayi jam'i tsakanin nusus to ba a tafiya zuwa ga wanin shin zai yi ayi jam'i eh zai yi ayi jam'i anan wajen idan bukata wato shi asali ga ɗan adam ba a so ya ɗaga murya amma idan bukata ya kama lalle sai ya daga murya saboda wani lalura zai iya daga murya yanzu mutum kana can nesa sai ka hango makaho zai faɗa rijiya wato ya dumfari gefen dama kasan kuma kafin ka cin masa ya riga ya fada babu laifi don ka daga murya ya kai makaho wato yi gefen ka na hagu kada yi gefen ka na dama akwai rijiya kaga anan wajen ka cece shi anan wajen su aka shi manzon Allah ya daga murya ne saboda bukata ya taso ga daga murya din Allah ta'ala shi taimake mu to wannan shine sababul wurud na ainihin hadisin abdullahi bin amr bin as sannan sababul wurud na hadisin aisha radiyallahu an hadisin abi Hurera radiyallahu an kamar yadda ya zo cikin sahih muslim lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum wato bai wanke diddigensa ba wani mutum ya yi alwala bai wanke diddigensa ba sai annabi ya ce masa wai lullil ƙabi minan nahar, wato azaba ya tabbata ga diga-digai daga wuta kaga wannan hadisi dai a takaice dai wato sababul wurud din shi guda biyu ne shi kalman alwail shine kalma na azaba ya tabbata gare shi kuma kamar yadda muka ce al'aqab azaba ya tabbata ga diddigi nan ba ana nufin cewa diddigen za a yi wa azaba mutumin da ya yi sakacin mutumin da yake da diddigen shi ne za a yi wa azaba daidai da hadisin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma asfala min al-ka'bayn min al-izar fa fi nar abin da yake ƙasa da idan sawu na gyautu yana cikin wuta shin kana nufin gyautan ne za a kona ko kuma mutumin da ya sa gyautan shi za a kona wannan kinaya ne anin nisba ana nufin mutumin da ya sanya gyautan shi za a kona to saboda haka wannan hadisi ya nuna mana idan mutum zai wanke kafa lallai ya kula da diddigi kada ya yi wasa da diddigi idan ya yi wasa da diddigi ana yawan barin lum'a a wajen in mutum yana sakaci da shi zai zamanto sababin a yi masa azaba gobe kiyama tukaga da wannan kenan yana nuna mana cewa wato irin sakacin da wasu ke wajen wankewa gila mutum yana da faso ko kafar akwai kaushi sai yi sakaci a kan wannan to lalle zai iya fuskantar azaba gobe kiyama dangane da wannan al'amarin to a shi wannan hadisi yana yana raddi ga ƙungiyar shi'a wanda su 'yan shi'a dangane da abin da ya shafi ƙafafuwa, wato suna yin sakaci a kansa a hadisai da dama sun zo mutawatirai sun ki juna da kuma ijma'i na al'umma akan cewa kafa lalle wanke shi ake yi to amma kuma ɗan shi'a ba sai suka yi shuzuzi da gangan suka saba ma ainihin jumhur na al'umma suka saba ma hadisai tabbatattu wanda suka shafi ayyukan manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma karantarwansa wanda yayi wa sahabbai kuma suka saba ma kiyasi wanda yake ingantacce wanda yake da alaka na cewa lalle wankewa ya tabbata ga kafafuwa wato ga kafafuwa wankewa shi yafi cancanta ya fi ainihin shafa da zai suka saba mu wannan to saboda haka wannan aƙida na shi'a dangane da shafa kuskure ne zai iya janyo azaba gare su gobe kiyama su ɗan shi'a ba wai sun takaita bid'an shi'a ba ya takaita ganin bane Dama ma ya taɓaita ga shafa ne zai mu to 'yan shi'a da sauƙi-sauƙi al'amarinsu a'a ya taƙaita ga inkarin alƙur'ani cewa wannan alƙur'an da muke karantawa suna da alaman tambaya akan shi cewa sahabbai suka rubuta shi sun ƙara wasu abubuwa sun rage wasu abubuwa sun yi kaza sun canza wasu abubuwa sannan kuma suna da fahimtar cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya gabaki daya sai dai wasu sahabbai wanda ba su wuce tara ba sannan ba suna da fahimtar cewa Allah ta'ala zai iya magana daga baya ya gane ya yi kuskure shine aqidan bada'u daga baya ya gane ya yi kuskure sa'annan ya canza suna da wata ɗabi'a na zinace zinace da suke lalata 'ya'yan mutane da sunan mut'a sun canza wa zina suna sun mai mut'a sun halarta shi saboda a yi ta zinace zinace ana kaza ana kaza almuhim dai wato kuma gashi suna ƙaryata duk wani hadisi suna karyata hadisan da suka zo cikin sahih bukhari da muslim da sauran littattafai da abin da ya kama da wannan sannan suna jingina isma zuwa ga a'imma maimakon manzan Allah suna nuna imamansu su goma sha biyun nan gabaki ɗayansu ba sa kuskure ba sa kaza sun san san da za su mutu ba sa mutuwa sai da yardansu kaza kaza sun san gaibi to wannan aqida nasu ya saba ma alqur'ani ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam ya saba ma ijma'i na salafin sali babu dalili kuma kan shi to ila wani ce to 'yan shi'a da suke shafin kafafuwa ai sun dogara da nasiri su ma suna da hujja a cikin alkur'ani sai mu ce wani hujja daga ce a cikin alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati faghsilu wujuhakum ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn to in shi aka ce nan an ce ya ku wanda kai imani idza qumtum ila salati idan kun miƙe zuwa ga sallah fagasilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila marafiq kuma ku wanke hannayenku zuwa ga marafiqanku zuwa ga gwiwan hannu shi ma wanke shi ake sannan wamsahu bi ru'usikum ka ce ku shafi kawukan ku. wa arjulikum ila ka'bayn da kafafuwan ku zuwa idan sawu akwai kira'a na jarra wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila ka'bayn to sai shi aka ce anan wajen wato kafafuwa ana shafan su ne saboda wannan aya din suka ce an yi adafin wamsahu bi ru'usikum bil jar sannan wa arjulikum ila ka'bayn shi ma bil jar ya nuna an yi adafin wancan ne akan wannan to tunda adafi ne ya nuna kenan cewa su ma kafafuwa kafafuwa su ma ana shafan su ne kamar yadda ake shafan kawuka kafafuwa ana shafan su ne kamar yadda ake shafan kawuka in ji su shi'a ya ce dalilinsu gundarin wannan aya an gani sai ba ce mutu in kun ce haka sai kuma ko ta kira'a da ta zo kuma da nasba mai za ku ce akan ta kuma ita ma mutawatira ce kamar wancan Allah ta'ala na cewa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku shafi kafafuwanku sai ka ce wa arjulakum kowa ya san wannan ba adafi bane akan wancan shi wannan adafi ne akan fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq fagasilu arjulakum ila al-ka'bayn ku wanke kafafuwanku maqulun bihi ne shi wannan wa arjulakum kamar yadda aka ce fagasilu wujuhakum kaga wuju maqulun bihi mansubun bil fataha zahira al akhirih sannan wancan wawul adaf wancan kuma adaf wa aydiyakum ila al ila wa aydiyakum ila al marafiq shi ma maqulun bi adaf ne na wancan sannan kuma wagasilu arjulakum ku wanke kafafuwanku to me za ku ce kan wannan aya ya ku shi'a ta wannan aya aya abu ne mai sauki asalin kafa kawai shafa ake yi shi ma wannan wanda ya zo da kira'a na nasaba shafa yake magana a kai to in shafa ne me yasa aka same nasaba ba a same jarra ba suka ce ai mansubun ne ala nazil khafit an mai nasaba ne akan cire harful jar laraba suna halatta idan an cire harful jar a mai nasaba kamar ce zahabtul baita marartu tariqa mansubun ne ala nazil khafit an gani wasu daga cikin larabawa sun ce mansubu ala nazil khafi yana kasancewa kiyasi ne ba wai ba wai yana zuwa bane kawai haka sama'i misali in ka ce sama'i ne shi kawai iya abin da aka ji larabawa sun faɗa a haka haka za a yi aiki da shi larabawa in suka sa shi suka cire harful jar ga fi'ili wanda yake lazim suka sa mai nasba ga ainihin sunansa makonin biyu din shi suka sa mai nasba shi wannan iso majrur to sun cire harful jar zahabtu almadrasata ai zahabtu ila almadrasa suka ce wannan shine dalilin da ya sanya aka sa mai nasba shi ma jarra ne shafa ake yi sai mu ce to muna iya komawa baya mu ce wancan shi ma maf'ulun ne shi ma an sa mai an ce an sa mai harfar jarra shi ya sanya ya koma saboda ta'kidi ne ai akan ƙara harfar jarri ta'kid alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ai alaysa Allahu ahkamal hakimin kaga anan wajen wato khabaru laysa ne amma kuma mansubul majrur majrur lafzan mansubul mansubul taqdiran almuhim dai wannan jayayya baya karewa za a yi ta jayayya akan larabci to idan ana jayayya akan larabci haka yaya za mu yi mu iya amsa tambayan wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabani da kuke kowane irin abu ne hukunci kina wajen Allah shi kuma Allah sai tura mu ina sai tura mu zuwa ga manzon Allah yace duk abin da muke so mu fahimta na addini manzon Allah bai kasa a guyo ba kafin ya bar duniya ya koya mana yanda yake sallah inda ake sallah ya koya mana yanda ake alwala to ya yaye alwala fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ya ya annabi yayi alwala manzon Allah yayi alwala kuma a wajen kafa wankewa yayi in kafan shi abu da yake abin da ya zo mutawatir wankewa yake in kafan arfa yake ya sanya hufi abin da yake tare da shi shafa yake yi to sai malamai zai in haka ne kuwa qira'a na nasba yana magana kan wanke kafa ne abin da ya shafi wankewa qira'an nasba qira'a na na ainihin jarra da zuwa kan shafan kafa yana nufin ainihin sanya hufi a shafi hufi din an gano wannan ko wannan shine abin da manzon Allah ya nuna mana na wa arjulikum din nan shafa akan hufi kuma abin da zamu ce shafa akan hufi an ruwaito hadisin shafa akan hufi mutawatir tawatirci mai karbi hadisai sun zo daga wajen sahabbai 70 da wani abu kaga ashe ba ba abun wasa bane an ce a cikin su akwai al-ashara al-bashari bil janna an gane wannan ko wa mimma tawatara mimma tawatara hadisu man kazab wa man bana lillahi baitan wa tasab wa ru'yatu shafa'atun wal haudu wa masu kufail wa hazi ba'd mimma tawatara daga cikin abin da yazo mutawatir akwai hadisin man kazab akwai hadisin man kazaba alayya mutaba'amidan da kuma hadisin duk wanda ya gina masallaci sakamakon shi aljanna da kuma hadisin ganin Allah da hadisin ceto da hadisin shafa akan hufi an gane wannan duk wayannan gaba ɗaya sun zo mutawatir baya kamata ahlus sunna ya wasa da su saboda haka wato ya tabbata dai da wannan akan cewa kafafuwa idan suna bude za a wanke su shine abin da yake wajibi a gare shi idan ko an lullube su to za a shafa akan hufi bayan an riga an yi alwala da farko kafin a sanya su idan alwala ya ƙara karyewa nan gaba ba sai an cire hufin ba shari'a ta yi sauki sai a shafi wannan hufi din to wannan shine abin da yake sahihi manzan Allah ya yi alwala sahabban manzan Allah sun yi alwala kuma sun nuna mana yadda ake alwala babu wanda ya shafi babu wanda ya shafi kafa daga cikinsu. su kuma sannan ga wannan hadisi sahihi kuma wannan hadisi abin da zai baku ku mamaki idan kun je cikin littattafan Shi'a usulul kafi mallah ya hazuru wulfaki, da manya manyan littattafan Shi'a za ga wannan hadisi sun ruwaito shi daga a'imma na ahlul bai. amma an kace musu to me yasa kuka yi haka sun ce to ai abin da yasa duk da cewa a imma sun ruwaito zai iya yiwa sun aikata wannan ne ta babin taqiya an gane haka suke yi za ga hadisi gashi nan annabi yayi alwala kuma a cikin littafin sun rubuta sannan imaman su su Jafaru Sadiq eh Muhammadu Bakir da sauran imma na Shi'a sun yi alwala kuma a littattafan Shi'a da na faɗa din eh duk ga sunan irin su a'imman su irin su Tabursi eh irin su Majlisi da irin su kulaini daga cikin manya-manyan malaman shi'a sun ruwaito wa'annan ruwayoyi na lila a ƙari minan nar yana nan cikin littafin su sannan sun ruwaito hadisai imaman su sun yi alwala kuma abin da baka mamaci alwalan ba maganar taqiya a cikin sa ba kowa a wajen daga daga su sai ɗaliban su da suka yarda da su amma kuma abin mamaci zai ce ma zai iya yiwuwa sun yi alwalan ne min babu taqiya kaga wannan ya nuna fata ne zo zurutu sirri mace Allah shi sauki to saboda haka wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta akwai wasu daga cikin malaman larabci da suka ce shi wannan kira'a na jarra wato wato an masa jarra ne saboda mujawara wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ya kamata ne wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum na ba gani wannan arjulikum din an mai jarra ne saboda mujawara larabawa wato idan kalma ta kusanci kalma ko da ita wannan kalma ba hukuncin sa ɗaya ba akan ba su hukunci iri ɗaya kamar yadda yake barawo mutumin kirkin ya kusanci barawo aka haɗa su gaba ɗaya kama su a matsayin hukunci ɗaya ana kiran wannan mujawara asalin shi sahu biru a wasu husukum wa arjulakum sai wannan kira'a sai aka yi jarra saboda ru'us yana da jarra kamar yadda Allah ke cewa azabu yawmin azim wannan mujawara ne shi to Allah ta'ala shi taimake mu Allah ya sa mu gane ah, sai na sai hadisi na gaba بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare ya ce idza tawadda ahadukum idan ɗayan yana idan ɗayan ku yayi alwala falyaj'al fi anfihi ma ya sanya ruwa a hancinsa bi ma'ana ya shaƙi ruwa a hancinsa in ya yi alwala kaga ya zo da sigan mai ya zo da sigan umarni al'amuru al-mujarrad anil karina ya tajil wujub umarni wanda ya tsaraitu daga karina inda al yana hukunta alwujo zahirin hadisin kenan idan ɗayan ku ya yi alwala lallai ya shaƙi ruwa a hanci wujuban suma mai sannan sai ya fiya ce shi ma ya zo da sigan umarni don wannan lamun lamun amur saboda haka shi ma wajibi ne a fiya ce in an shaƙa ruwa kuma dole a fiya ce wa manista jimara falyutir duk wanda ya yi istijmari ya yi wuturi inda mutum zai yi tsarkin hogi za ka yi tsarki na dutse tsarki na ice tsarki na hoge to za ka yi shi wuturi wato mutum zai yi ɗaya zai yi uku don kuma ukun nan bai wadatar ba zai yi har biyar an gano wannan malamai sun ce za a ci gaba da gogewa har sai wajen ya tsarkaka duk da cewa hadisai da dama da suka zo sun zo akan guda uku ne amma idan uku bai tsarkaka ba tunda dai babban abin da ake bukata shin adadin ake bukata ko kuma babban burin ne tsarkakewa aka ce babban buri shi ne tsarkakewa to in ka ce tsarkacewa ka yi so ɗaya wajen har yanzu akwai ka yi so uku har yanzu akwai sai kai me ka ƙara idan ko adadi ake bukata da zaran kayi uku ko da akwai sauran fitsari ko da akwai sauran bayan gida shi kenan ya tsarkaka to wannan magana ne mai rauni to saboda haka hadisin nan ya nuna mana shaƙa ruwa a hanci dole ne idan mutum ya farka idan mutum zai alwala to anan wajen mazhaban malikiya da mazhaban hanabila da sauran sun yi sabani dangane da wannan matsala mazhaban malikiya sun ce shaƙa ruwa a hanci sunna ne haka nan fiyacewa suna ne mun karanta cikin ashma'a cikin ahalai da kuma cikin ashmawi da sauran littattafai na malikiya Allah ya musu rahama to amma kuma mazhaba na hanbaliya mazhaban hanbaliya mazhaban hanabila su kuma cewa suka yi wato shaɗar ruwa a hanci dole ne su sun yi amfani da doron nasi ne saboda hadisin ya zo da umarni umarni na hukunta wajibi ko babu abin da ya fitar da shi daga wajen wajabci kace idan akwai abin da ya fitar da shi a nuna musu sai ya suka ce to ai Allah cewa ya faga silu wujuhakum a cikin alkur'ani Allah bai ce a shaƙi ruwa a hanci bai ce kaza ba da shaƙan ruwa a hanci wajibi ne da Allah ya yi bayani an ne Allah ya riga ya bayani ai duk nassin da ya zo dangane da wanke fuska shine nassin da yake magana kan shaka ruwa a hanci nasin da ya zo kan wanke fuska shine wanda yake nuni akan shaƙa Shi shine wanda yake nuni akan fiyacewa dalili ai hanci a cikin fuska yake ko ba ba fakar cewa da aka yi fakar zilu wujuwa kuma an takaita ne hanci a fuska in an aka tambaye ka dan uwa hanci a ina yake zaka ce a fuska ko su ma na ji yan qur'aniyun mutanen ku suna cewa ai babu inda aka samu a shaki ruwa a hanci su aka ce shakar ruwa a hanci ba bai halatta in ka ce musu Allah ya ce a shafi mai a wanke mai fuska to su nuna mana ina fuskan yake su nuna mana ina ne fuskan yake yanzu in aka taba nan wajen za a ce menene goshi a cikin ina a cikin fuska nan fa kumatu a cikin fuska nan fa haba a cikin fuska nan fa ido a cikin ina fuska nan fa hanci a fuska in an tattara sun zama mai fuska ashe fuska yana da gabobi da yawa a cikin fuska akwai wurare da yawa amma dukansu gaba ɗaya sun tattara akan sunan fuska sai kowanne za a iya ware shi a bashi sunan shi a cikin fuska ɗin so da haka ƴan ƙur'aniyun kana musu magana sai ce Allah dai ya ce a wanke fuska to kai hanci laifin me yayi ba za ka shake shi ba baki me yayi ba za ka kuskure shi ba duk wa'annan gaba ɗaya an ce a to ido kuma fa shi ana wanke fuska in aka wanke fuska ba wai ana gwala idan bane a zuba ruwa saboda ka'idan nan na wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim al-mushaqqa tajlibu taysir wahala yana janyo sauki saboda in kace zaka yi haka zaka azabtar da kanka zaka raunana idanka zaka makatar da kanka sai shari'a ya maka uzuri akan shi Almuhim, muhim mazhaban imamu ahmad shi yafi dacewa da ka'ida cewa shaƙa ruwa wajibi ne ta cewa wajibi ne Allahu a'lam na'am wa idza stayqaza ahadukum min nawmihi idan ɗayanku ya farka daga baccinsa falyaghsil yadai sai ya wanke ya daiji hannayensa qabla an yudkhiluhuma fi ina'i kafin ya shigar da hannayen fil ina'i cikin ƙwarya salasan su uku eh? fa inna ahadukum illa yadri aina batat yadu domin lalle ɗayanku bai san inda hannun shi ya kwana ba shine dalili mutum in ya kwanta bai san inda hannun shi ya kwana ba yan aqlaniyun suka kwashe da dariya kan wannan hadisi kace ahlus sunna suna ruwaito kowanne irin abubuwa suna kwaso kara da kiyashi su ce manzon Allah ya faɗa ahlus sunna wato su misalin su misalin madicin dare wanda yana kawo kwaso macizai ya kwaso kunamu da sauransu kace ai wannan hadisin ya za a ce manzon Allah ya faɗi wannan hadisin ka san su kai tsaye kawai suna amfani da kwakwalwa ne in an ce a kalani su ne mutazila su suna amfani da kwakwalwa ne kawai kai tsaye su karyata hadisi ka ce an ce fa inna ahadakum la yadri aina batar duhu lalle ɗayan ku bai san inda hannun shi ya kwana ba sai ɗayan su ya kwashe da dariya ce tuni na san inda hannuna ya kwana hannuna ya kwana a jikina ne kuma hannuna ya kwana kan gado ne to ya za a yi a cewa ban san inda hannuna ya kwana ba ta ce ba haka manzo Allah yake nufi ba yana nufin kila hannunka da ka kwana ka tura hannu a dubura kila ka taba wani abu nan da yasa cikin daren nan da kai bacci baka sani ba shine ma'ana fa inna ahadakum la yadri ayna bata yadu an gano ne ko almuhim dai manzon Allah ya faɗi wannan magana ko baya faɗin abin da ya saba ma hankali sai dai ya faɗi abin da hankali zai rude a kan shi shari'a yanda wasu ke cewa sabanin hankali zan je na gaskiya shari'a ba sabanin hankali ba ne shari'a yana zuwa ne da abin da hankali zai yi mamaki amma ba sabawa kamar da aka ce maryam za ta samu ɗa ba miji ta ce allah ya kunu li gulamun walam ni basharun walam aku bagiya kaga anan wajen ita ta yi mamakin al'amarin ne misali matar annabi ibrahim da aka yi mata albishir na ɗa ita mamaki ta yi ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa haza ba ali shaiha inna haza la shay'un ajib ya kai ciwona zai yi in haihu eh? alhali ni tsohuwa ke tukutuku kuma ga mijina nan ya tsufa shi ma tukutuku lalle wannan abun mamaki ne kwarai da gaske sai mala'ikan ya bata ansa yace Allah yace gaya mata ata'jibina min amrillah ata'jibina min amrillah ata'jibina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait shin kina mamaki al'amarin Allah ne rahaman Allah da da albarkan shi ya tabbata a gare ku ya ku mutanen babban gida kaga shari'a baya zuwa da abin da ya saba hankali sai dai da hankali zai yi mamaki a kan shi saka wannan hadisi ɗayanku bai san inda hannun shi ya kwana ba to idan ɗayanku ya farka daga baccinsa a nan wajen malaman usul sun ce wannan mufradun mudaf ne ya um mufradun mudaf ya um naum aka yi zafa zuwa gashi sai ya zama am daga imamu ahmad rahimahullah ya ce wannan hadisi yana nuni akan cewa idan ɗayanku ya farka daga baccinsa ai baccin dare in ya farka daga baccin dare fal ya gasil ya dai ya wanke hannayensa ƙabal an yi dikila huma fil ina kafin ya shigar da su cikin ƙwarya talasan su uku sai mamu shafi ya ce ai an ce naumihi mufradul mudaf ya um ai wannan bacci ne kowane irin bacci ko baccin dare ne ko baccin rana ne so ba a ware ba sai mamu ahmad ya ce a an ware mana fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu lalle dayan ku bai san inda hannun shi ya kwana batat yaduhu shi wannan bai tuta an eh, almabit bata yabitu bayatan an gane wannan ko wannan bata din nan yana nufin baccin dare ne in baccin rana ne ba a ce ɗayanku ku ya ainihin wanke hannayensa ba amma baccin dare shine idan mutum ya farka dole sai ya wanke hannunsa su uku an gani to wannan din fal ya gasil ya dai shi salatan din nan a fa idan sai da adu kumin naumi fal ya gasil ya dai qabla an yudkila kuma fil ina wannan din na mai imam Ahmad yace na wujo imam Shafi'i da sauran malamai suka ce na istibab ne an so mutun ya wanke hannunsa amma zahirin nasu yana nuni akan wajabci sai an samu dalilin da ya fitar da shi daga wajabcin domin lallai ɗayan ku bai san inda hannun shi ya kwana ba an gane wannan ba ta baccin dare ne kenan inda mutum ya yi bacci da rana duk tsawon baccin kawai zai wanke hannunsa ba zai wanke hannunsa ba amma baccin dare shi ne zai wanke hannunsa in ya farka sai imamu shafi ya ce a'a idan har mutum ya ainihin farka wato daga kowane irin bacci zai wanke hannunsa ne su ko baccin rana ko baccin dare me dalilinka bayan an ce bata yace dalili na idan sai kaza arukum min nawmi ya kace mufradun mudaf ya um dan amne shi wannan kana to me yasa baka duba fata ba fa inna hadakum la yadri aina fatar yadu yake na duba fata din shi fata din wato larabawa suka yi amfani da shi suna nufin swara fata yakan zama swara kawai swara din kuma zai iya zama towa ko baccin dare ko baccin rana ko baccin yamma ai fa inna ahadakum la yadri aina swarat yaduhu lalle ɗayan ku bai san inda hannun shi ya koma ba misali sai ka ce to ai asalin bata haƙiƙanin ma'anin bata na bacin dare ne aiwatar da shi ga tsara khilaful asali al'asalu fil kalam al haqiqa dunal majaz asali ga magana shine haqiqa ba majaz ba to tunda ku asalin magana shine a bashi akan haqiqa to kenan wato juya bata zuwa tsara yana buƙatar dalili mai ƙarfi in babu wannan dalili to a bashi yanda yake to shi da ake to a yanzu an wajen mafai fahimci nan dole ne kawai bacci rana ne to ana cikin wannan jayayya sai ainihin Ahmad bin Hanbal sai Imamu Sha'a sai Imam Ahmad bin Hanbal sai ya kawo wani hadisi wanda Imamu Tirmidhi ya ruwaito shine cewa idan sai kaza ahadukum min al-layl idan ɗayan ku ya farka da dare shine ruwaya na Tirmidhi idan sai kaza ahadukum min al-layl in ɗayan ku ya farka da dare to sai imam shafi ya ce to ai an an aiwatar da dare ne jeryan alal galib mafi yawan lokaci mutane suka yi bacci da dare mafi yawan lokaci ne shi ka ce da dare daidai da ayan nan wara ba'ibukum wara ba'ibukum allati min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum kaga Allah yana magana wara kuma lati, min huda fi hujurikum wara kuma lati, fi hujurikum min nisa'ikum allati dakaltum bihinna da agolan ku wa'anda suke cikin ɗakin ku daga matayen da kuka tare da su fa in lam takunu dakaltum bihinna in har ba ku tare da su ba fala jira alaikum za ku iya auren babu laifi ku auri wa'annan agolan in dai mutum ya auri mace sai diyarta ta kawo mai ziyara kuma diyar nan agola ita kawo mai ziyara sai ga ta kafin ya taki uwar za a iya canzawa an gane fa illam takunu dakhaltum bihinna da juna alaikum amma in ya ya taki uwar sai gad'iya, to babu yadda za a yi aure ta an gane wannan ko to shi da kake to amma an ce wa kuma lati fi hujurikum da agolan koyar da suke cikin ɗakin to agolan ba sa cikin ɗaki ba mutum ya auri mace agolan tana wani gida tana wani gida ba ta ɗakin shi zai iya auren agolan zahirin nan sai eh amma wannan ana yi aka ce a wannan jariyar ne alal gali duk da cewa an samu wani asari daga Ali bin Abi Talib wanda ya nuna yin haka din amma asari ne wanda yake wato istinbadin shi akwai kuskure a ce cewa wai in har mutum ya auruwa kuma ya auri uwa kuma ya auri agola malamai suka ce kuskure ne mai girman gaske wannan wannan fatawa ba daidai bane shi Allahu a'lam an gane wannan ko to shin shi abin da yake da alaka da wannan wankewan ana wanke hannu ne saboda menene ana wanke hannu saboda najasa ne ko saboda ta'abudiyya haka ce ana wanke hannu tunda an ce a wanke shi kenan gila akwai najasa a wajen an gano wannan ko imamu ahmad yace dole ne a wanke in ka har in ka tura hannu cikin ruwa baka wanke ba wannan ruwa ya lalace haka ce amma wannan ya saba ka'ida na cewa ruwa mai tsarki ne matsar launin shi bai canza ba ko ɗanɗano ko wari da najasa wanda ya faɗa ciki ijma'i na malamai idan najasa ya shiga cikin ruwa ya canza shi shi ne ruwa yake lalacewa amma wannan an sanya ruwa a cikinsa an sanya ruwa a cikin a mutum ya sanya hannunsa a cikin ruwa amma ruwan nan yana nan yadda yake hannun shi garau ba matsala za ka kawai wannan kawai wato ladabi ne ba wai wato ba wai abin nan bane misali an gane wannan ko to saboda haka Imam imamu a imamu malik imamu shafi'i ya kafa hujja da wannan akan ta'abudi akan cewa wato jaryan alal galib ne wala tukrihu fatayatikum alal biga in aradna tahsunan hmm. kada ku tilasta ma ƴan matan ku yin zina in suna nufin su tsara kansu in suna nufin su tsara kansu kenan ba sa nufin tsara kansu a ba su dama su yin zina kenan haka ne la jerin al-galib sai imamu shafi ce wannan shine dalilin da yasa aka ce idan sai kaza ahadu min al-layl ay jaryan al-galib kamar wancan ayoyin da ake mun sai ce to ai wannan ka in kai haka ka juyar da shi daga hakika hakika in an faɗi daren nan dare ne mai juyar da shi daga dare sai ya kawo dalili al'asalu baƙa'u makana ala makana asali shine wanzuwan komai yanda yake dare dare ne wato mai da shi dare da rana da sauran lokuta sai ka kawo dalili akan shi almuhim dai wannan mazhaba ta fi ƙarfi sai dai in an samu dalili wanda ya fitar da shi daga wannan ƙarfi din an gane wannan ko fa inna hadakum la yadri ayna ba ta dai wannan wa fi lafazin fi lafazin lil muslimin a cikin wannan lafazi na muslim bi min karai biman khiraihi min alma hmm. ya shaka ruwa wato a karan hancinsa dayan ku ya shaka ruwa a karan hancinsa an gane to za mu iya tsayawa nan mu yi tambayoyi akwai tambayoyi in babu mu ci gaba yau a cikin wani lafazi man tawadda'a falyastan shek duk wanda ya alwala to ya shaƙa ruwa a hanci kaga shaƙa ruwa ya zama to wajibi ga zahiri mai fitar da shi daga zahiri sai ya kawo dalili na'am akwai tambayoyi to na'am ai tambayoyi na lokuta din assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu na mako wani dan uwa da turo da tambaya cewa kamar yadda hukuma ta hana yin sallah a masallaci saboda maganan covid-19 din nan eh. to sai shi yana ganin mutane suna ɗan yin jam'i a kofar gidansu mm. wani sa'aina a kofar gida wani sa a kofar masallaci haka shi ne ke shi yana bi shin hakan da ya yi daidai ko ko ba ya ji ya yi sallan shi shi kaɗai ne ko kuma su ci gaba da zama a nan da suke. gaskiya ina gani abin da na sani an ce mutane da an ce mutane goma aka ce mutane ishirin in sun kai ishirin ko fiye da haka aka ce ba a yadda su haɗe su yi sallah tare ba an gane nan an hana yin sallah a masallaci saboda matattara ne na jama'a to sai mutane suna yin wani dabara ba cinya ba kafa baya ba mage ba kyanwa an gano wani ku sai mutane su koma suna yin sallah wato su da suke sallah a masallacin nan su hamsin na ko su ɗari sai su fito waje su sa tabar ma su yi sallah an gano wannan ku. to ba bambanci tsakanin wanda ya yi sallah a masallaci da wanda ya yi sallah da wayannan taron jama'a din dukan su gaba ɗaya sun yi sallah ne cikin taron jama'a in har wannan maganar covid-19 din gaskiya ne kuma lallai ciwon ana samun shi da ainihin yana yaduwa ne da haduwan da taron jama'a kuma an tabbatar an gama su wannan covid-19 to gaskiya dole ne abu wannan umarni da hukuma ta faɗa an gane wannan ko in ko an ga babu wannan covid-19 din to ya kamata a je a yi hukuma nasiha a nuna musu cewa wannan abin babu shi wasu mutane ne suke yaɗa shi kaga shikenan amma ma dama akwai wannan abin to ya kamata ya zama wajibi a gare mu mu bi doka mu kiyaye wannan abin saboda lafiyar mu ne ake so a kare Allah subhanahu wataala shi taimake mu eh na'am salam Allah eh. ga wannan salari a majalisa suna da ba da yi inda za a fira mun ba ba kuma duk ɗaya ne ya yi tunda har ana taruwa ana fira to kuma za a taru a yi sallah a yi sallan ya fi to kaga bai dace a ce mutane su taru da yawa a waje ɗaya ba shi ne kamar yadda na ce in har an tabbatar da cewa wannan covid-19 din akwai shi ya kamata mutane su kiyaye irin taruwa din nan da yawa ko don kiyaye lafiyansu wannan shine nasiha da muke ba al'umma domin wannan ciwo dai akwai shi a duniya babu wani mai shakka a cewa akwai shi a duniya saudiya ta kulle masallaci saudiya ta kulle makarantu saudiya ta kulle ma'aikata saboda wannan ciwo sannan kasashen musulmi irin su iraki irin su dubai irin su kaza irin su kaza sun kulle an gano wannan ko to wasu kuma garuruwa kamar su libya manya-manyan malaman sun ba da fatawa cewa kada a kulla masallaci mutane su ringa yin social distance ana sallah ana ɗin nisantar juna a gane a bada mita ɗaya wajen yin sallan wato har Allah ta'ala ya kawo sauƙin wannan al'amari to tunda dai har kaga malamai suna ta bada wannan fatawa kuma kaga duniya ta tabbatar akwai wannan ciwo to ya kamata mu yi taka ɗan. an gane kuma ma kasashen mu gashi ana ta cewa akwai akwai akwai haka to idan har gashi ana ta faɗin ma yawan a ruwa yake yi idan har akwai to gaskiya dole ne duk abin da aka gaya mana irin nan malaman duniya sun ba da irin wannan fatawa ba wai a nan kaɗai ake ba da fatawan nan ba don wani sai cewa bai taɓa jin inda aka ce wai a yi sallah ba haɗa sahu ba wani zai ce maka haka a to gashi a ka'aba yanzu ana sallah ba haɗa sahu ba haɗa sahu ba malaman yahudawa ne to in yahudawa ne kai ne musulmi malaman iraki yahudawa ne malaman kaza yanzu malaman ka ne kawai malamai Wasu malaman ka ina suka yi karatu da haska kai matakin a kira su malamai ya kamata mu yi hankali da kanmu ilimi ya wuce wasa wannan fatawa ne wanda malaman duniya suka bayar wanda duniya ta yarda da su a wajen ilimi saka wannan dana je shi shi bai sani ba shi abin da ya sani game da sallah a hada sahu to an in ka san sallah a hada sahu sai ka zo ka game da kuturu sai kutare guda biyar suka zo masallacin shin za ku hada sahu da su ko za ku nisance su ko za a ce masu fita ya halatta ka haɗa annabi ya ce ka guji kuturu za guji zaki idan har aka samu annoba wanda annoban nan yana hukunta haɗa jiki da zarar an haɗa jiki za a ɗauki wannan ciwo shin a haka kuma sai a ci gaba da haɗa sahu ko lalura ya taso da za a bar haɗa sahu an ga irin wannan ya kamata a nisanci irin wa'annan malaman wa'anda suke da ra'ayin mazanjiya ba su da zurfin ilimin addini amma suna so su ringa magana akan abin da ya shafi addini kuskure ne wannan gaskiya a kan shi covid-19 ɗin nan a bincike shi duk da wasu na cewa 'yan najeriya su komai ya shigo a najeriya akwai shi ɗin amma akwai siyasa akwai shi ɗin wasu na cewa akwai shi amma wasu na shigar da sai a ƙara mai yawa ko abu to al'almuhim dai inda akwai shi kuma ka tabbatar da ciwon na ana ɗauka to mita ka zanzan kada mu jefa kanmu zuwa ga abin da zai hallaka mu Allah ya ce wa an fi kofi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka ku ciyar fi sabilillah ka ku jefa hannayenku zuwa ga halaka wannan ne a takaice dangane da wannan al'amari da mutanen da suke sallah a waje da masu yi a masallaci ba su da bambanci in dai wa'annan wanda suke sallah a masallaci suka fito waje ai hada jikin da kuma taron jama'an shi aka guda ba wai masallacin ne aka ce kawai ba to masallaci ne sai a shiga daki dai a yi sallah gaba ɗaya ba su wannan yawan <laughs> ba shi kenan ba Allah shi taimake mu na'am sawa to shi kamar da kai bayani ne kuma dan wuraren kaman inda wasu ke ta kasuwa ana zuwa kasuwa a yi cinkoso to ya za a ce an buɗe kasuwa masallaci kuma ke ta buɗe shi eh da kasuwa da masallaci sun bambanta malamai sun duba wani al'amari shi kasuwa laluri ne na rayuwa ba zai yiwu dan adam ya rayu ba kasuwa ba kullum dan adam sai ya ci abinci to dan adam na buƙatar kasuwa to shine dalilin da yasa ka kyale shi je kasuwa amma masallaci ba dole bane sai dan adam ya je masallaci zai rayu dan adam annabi ya ce ju'ilal liyal ardu masjida wa tahura an sanya mun ƙasa ya zama masallaci kuma ya zama mai tsarki dan adam yana iya yin sallah a waje yana iya yin sallah a ɗakin shi in an hana shi sallah masallaci zai zuwa shi da shi iyalansa su biyar ku su yi sallar su ba lalle bane sai ya je masallaci amma kasuwa ba zai yiwu dan adam ya rayu a ce ba yi da siyayya ba ina fatan gane to tunda ba zai yiwu ba ba a hana mutane zuwa kasuwa ne zai sai abubuwan za su ci su sha za a zuwa zuwa yin maganin masar lafiya kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa laluri ne na rayuwa amma masallaci in lalura ya kama ya zamanto akwai matsala ana iya cewa ka aje masallaci a yanzu in ana yaki kana sallah masallaci ne ana ta sakin bom ai ba mai baka fatawa ma zaka ruga a guje ka boye daki in ana sakin bawa mai haka ne ko idan ka je masallaci kaga duk kutare ne limin yawa mai kuturu duk mutanen wajen kutare ne shin zaka je kai sallah tare da su ne ka hada sauri da su ka gudu ka je gida ashe akwai dalilin da zai sa ka gudu ka bar masallaci ka je gida kuma malamai suka ce ma idan ana bin ka bashi baka da kudin biyan bashin kuma ka san mai bin ka bashi bashi da mutunci zai shaƙe ka gaban jama'a yanzu ba ma da mutunci kara mutunci wajibi ne ka gudu ka boya gida kana iya ce ma yaran ka ma idan an zo ana neman ka ka ce baka nan saboda kara mutuncinka a nan yana daga cikin wuraren da malamai suka ce za ka iya yin karya saboda tsada mutunci to irin wannan da yana nuna mana afshi akwai sanda mutum ba zai sallah masallaci ba saboda uzuri da lalura da sauran malamai sun yi bayanan da dama wa irin wannan abubuwa musamman irin annoba wanda yake kawo mutuwa ke kai na kasa dan adam ko abin da ya kama da wannan to wannan kina ta kace yan uwa a ji tsoron Allah kuma a ringa sanya tunani a cikin abu kuma a ringa tambayan malamai na sunna ba kowani a rigido ba Allah shi ke mu subhanakallahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk